Gwamnatin jihar Imo yanzu na gab da buɗe kasuwar kayan gwari a garin Okigwe domin bunƙasa kasuwanci a jihar da kuma Najeriya baki ɗaya. Sincerely, this project you're saying was void by the fact that uh, one, we need to encourage people to go into trading to make ends meet. Again, there's need for development. Mr. Bennett Ilochiong, kantoman ƙaramar hukumar Okigwe kenan na cewa, alal hakika an kirkiro wannan aikin da kake gani saboda na ɗaya muna buƙatar mutane su shiga kasuwanci don su samu biyan buƙata akwai kuma buƙatar ci gaba saboda haka ita sabuwar kasuwar kayan gwari wacce za a buɗe a nan okigwe za ta samar wa talakawa da dama abin yi kamar yadda ka sani okigwe na cibiyar yankin kudu maso gabas kuma idan aka ƙaddamar da kasuwar nan za ka yi imani cewa za ta farfado da hada-hadar kasuwanci a wannan gari mai ɗimbin tarihi Malam shugaba Mikaeli ya roki gani ne shugaban kungiyar dillalan kayan gwari a garin kuma ya bayyana farin cikinsa kan wannan ci gaban da ke yunkurowa. Na yi farin ciki da wannan gurin muna gyare-gyaren wuri zai taimaka muna don duk yan kasuwan cikin za a dawo nan su yi sai da albasa tumatur taruhu duk gaba da su karot, shinkafa wake don Allah jama'a arewa ku zo ku taimaka mana akan wannan kasuwar wanda muke son mu buɗa sabuwa saboda haka mun yi farin ciki da irin yadda jama'a suka taro ga sunan muna ta aiki aiki saboda kowa da kowa ya zo ya kawo mana kaya alhamdulillah kuma ga mun nan muna ta gyare-gyare wurin da zamu sauke duk waɗannan kayan Allah ya yarda muna son wannan wurin ya bunƙasa tare da ƙarfin mutanen arewa yayin da Alhaji Abdullahi ya yabi ɗaya daga cikin shugabannin al'ummar arewa mazaunan imo ya yi tsokaci game da muhimmancin kasuwar alhamdulillah kasuwan gwari wanda za a bude a nan okigwe wanda mai girma gwamna rocha tsokorocha ya ba mu hausawa mazauna na okigwe da sauran wurare kasuwan nan tana da muhimmanci kwarai da gaske domin kasuwa ne wanda za a kawo kayayyaki ta fannin arewa ta ko'ina sannan kasuwan gwari wanda kuma zai taimaka wa ƙasa gabaki ɗaya. yanzu na faɗi haka abu ne wanda su abokan amfanin zaman musu Ibo da Yarabawa da mu Hausawa gabaki daya abu ne wanda zai mana amfani abu ne kuma wanda kasuwansa yana da muhimmanci a ko ina inda aka kafa ta an kafa ta musamman kamar wannan din inda aka kafa ta an kafa ta ne akan hanyar inugu Port Harcourt way wanda yana nan a jikin wannan kasuwan shanu da shi mai girma gwamna ya bamu saboda haka abu ne wanda zai amfana kuma zai kawo ci gaba ma Najeriya gaba daya kawo ci gaba ma Imo State ya kawo ci gaba ma Okigwe local government kuma ya kawo ci gaba ma mu mazauna nan okigwe da 'yan ƙasa da mu da muka zo don kasuwanci alfonso sokorigwe muryar amurka daga owerri najeriya